alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana ma'abuta wannan gida na mai tarin albarka barkan ku da wannan lokaci fatan kowa yana cikin koshin lafiya to alhamdulillah kamar yadda muka saba ka muku sirka iri iri sirka kala kala sirka rabai kamar kullum ga wani sirri mun zo muka da shi sirri ne na jalabi sirri mai matukar saukin gaske sirri ne wanda ah, za ka aikata shi ba tare da neman wani kauci ba ko kuma ba tare da ka yi wani rubutun wani hatimi ba sannan ba tare da ka sha wani wahala ba ko neman wani turare sirri ne wanda za ka aikata shi cikin sauki kuma ka ga biyan bukata ka ga abin al'ajabi ka ga ikon Allah insha Allah cikin kankanin lokaci to kafin mu faɗa muku sirrin idan yau ne ka fara zuwa wannan channel tamu mai tarin albarka to ka dana mana alamar subscribe sannan ka danna alamar liking ga wannan bidiyon hakan ne zai sa duk lokacin da muka ɗaura wani sabon bidiyo za a dinga sanar da kai insha Allah sannan masu tambayan mu sirrika irin sirrikan farin jini ko kuma dafa'i ko kuma sirrika na tasirifi kama daga ah, na kowane kalan turare kuke bukata to insha Allah ku yi kokari ku bincika akan wannan channel tamu za ku samu sirrika iri-iri kala-kala dukkan kalan sirrin da kuke so za ku same shi a wannan channel tamu sannan muna ƙara tunatar da 'yan uwa a har yanzu muna nan muna taimakawa 'yan uwa da tasrifin da muka saba aikata a kullum wanda muke gabatarwa duk ranar lahadi da kuma ranar laraba to har yanzu muna kan wannan taimakon insha Allahu duk wanda yake bukata zai mana magana ga numban wayan mu nan a sama ya mana magana ta WhatsApp akwai sharuɗa da dokoki wanda za mu sanar da shi idan har zai iya kiyaye su insha Allahu za mu gabatar masa da aikin sa a cikin aminci da natsuwa insha Allahu to kai tsaye bar mu je cikin bidiyon mu faɗa muku yadda za ku yi wannan sirri da farko abin da kawai mutum ake bukata da shi shine ya samu carabinsa mai kyau cikakke mai kwara ɗari sannan idan za a fara wannan aiki ana so a fara shi ranar lahadi ko kuma ranar laraba to iya abin da za ka yi sannan wannan aikin ne wanda za ka lazimta ya zama laziminka ka zan kana yin shi kullum da safe ko kuma kullum da rana ko kullum da yamma ko kullum da daddare abin da kawai za ka yi shine ka yi alwala bayan ka yi alwala sai ka zo ka zauna sai ka yi wuridin ya hayu ya kayyum ya hayu ya za ka yi wuridin wa'annan sunayen allah kafa dubu daya kafa dubu daya sannan sai ka yi wuridin sunan allah kuma ya wahabu ya wahabu ya wahabu shi ma za ka yi wuridin shi kafa dubu daya to iya haka ne ake so mutum ya yi kullum ya iya lazimce shi amma ka zama kana yi kullum da safe ko kullum da rana ko kullum da daddare bayani da take bukata take so to Allah ya taimake mu ya ba mu sa mun gode